zindin a akwai dan dogi dan sa akwai dora wa kada da abin da zaki ce shi ne to ku kuma masa tun da dai kun ga matan nan suna nan da yawa ku nemi kuɗi ku biya wa matan ku na gida buƙatunsu ku karo aure a ƙara aure kawai kice maza a ƙara aure ni ne malama zindin ba kwa jina na san kuna tare da ni maza ku ƙara aure a da ka tashi ɗin zai fito da mai rikodin a rikodin ɗin ta take mu je ok da mu yawa dai sannan ku kuma maza malaman ziddi ke magana maza in dai kuna da kuɗin ku ku ciye da na gida kuma na gida abin da suke so ko ku ƙara aure son ranku ni malama zinda ni na baku wannan shawarar ku ƙara mata hudin nan hudin nan ku cike su in dai za ku ciyar da su ku cike mata hudu nan amma kuma abin da nake so da ku ku dinga jin tsoron Allah kuma ba bambanci ku kuma matan kuma ku haɗa kanku ni malama zindi ni na ce ba za ku ƙara aure ku aure kuɗin nan kan ku fasa in je da kuɗin da ku ciyar da su amma ba ku sani amma duk akwai magana ɗaya da ba ku sani ba ku tabbata dai zintin ɗin nan da zai faru a ɗayan ɗakin nan dole ya faru a ɗayan ɗakin nan daidai da zintin ɗin da aka wa ɗakin can haka kazalika za a wa ɗakin can ni ban ce a yi babbaci ba zindin kawai za a ci kawai da a dinga ciyar da su su kuma suna haifewa aure hudun na bace ka ku fasa ba sannan kuma a ji tsoron Allah sannan ku kuma mata haka za mu je gida mu yi haƙuri mace ce ni ma ina da kishi amma haƙuri za mu yi zindin